To a'udhu billahi minash shaitanir rajim wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalina maulana wa habibuna Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba yan uwana a kamar yadda aka saba yau ma a cikin wannan feji namu mai albarka mai suna a Adrakna TV yauwa yau za mu kawo muku a amfani ko kuma magungunan da farin soɓo yake yi. Saboda wasu ba su san farin soɓon ba kuma ba ma su san yadda yake yin a magani ba. To izinin lahi ta'ala yau tare da ni da ku za mu kawo wasu fa'idoji da yawa wanda farin soɓo yake magancewa ko kuma cututtuka wanda farin soɓo yake magancewa. Akwai su cututtukan da yawa fa. Wannan wasu ne daga ciki muka ɗan ciro muka kawo InshaAllahu. To idan wannan ne farkon shigowar ku da Allah muna buƙatar a daure a yi mana subscribe domin ƙara mana a ƙwarin gwiwa. Yauwa sannan kuma daga ƙarshe muna godiya Allah ya saka da alkhairi irin hidima da kuke ta yi ana ta turo saƙonni muna dai gani alhamdulillahi muna kuma godiya. To alhamdulillahi bari mu koma kan aikin namu da muke gani. To kamar yadda aka sani akwai soɓo kala uku. Akwai wannan da kuke ganin shi fari ko kuma in ce muku ma kala hudu. Akwai wannan da kuke ganin shi fari, a shi ne ake cewa farin soɓo wannan wanda mafi yawanci za ku ga babu shi sosai. Sannan kuma akwai a baƙi wanda za ka ga ya cika duhu sosai. Sannan kuma akwai ja wanda za ka ga shi bai yi duhu ba. Sannan kuma za ka samu akwai mai fari da ja da fatsa-fatsa a jikin shi ma har da fatsar baƙi. za ka gan shi to dukansu gabaki ɗaya kowanne bi iznillahi ta'ala a hankali a hankali ɗaya bayan ɗaya za mu iya ɗaukar kowanne mu yi bayanin abubuwan da yake yi da kuma irin magungunan da suke tattare da shi wanda kun ga muna ta mu'amala da shi amma ba mu san magungunan da yake yi ba kusan in ce ga magani a gonan yaro sai da yaron ne bai sani ba to alhamdulillahi farin saudi da kuke ganin shi abu ne mai mahimmanci kuma magani ne, babban magani wanda a yanzu za mu fara zayyano irin abubuwan da yake yi. Daga cikin magungunan da farin soɓo yake yi, farin soɓo yauwa yana magani na surtanil ma'ada, ma'ana kyansawar da take shiga cikin ciki, kyansar da take fadawa cikin ciki ta kama ɗiyan hanji ta lalata ɗiyan hanji. ko kuma makamancin irin haka ko kyansa da take taɓa ƙoda ko hanta ko kuma makamancin irin haka. Yana wannan maganin. Na san wani zai ji zai rika mamaki cewa a ko kuma zai rika azarbabin cewa to ya ake amfani da shi ku kwantar da hankalinku zuwa ƙarshe insha Allah za mu faɗi duk yadda ake yin amfani da shi. To kamar yadda aka ji farkon abin da muka fara faɗi surtani lima'ida ma'ana kyansar cikin ciki yana maganinta. baki ɗaya yana warkar da ita bi iznillahi ta'ala na biyu kuma ko kuma in ce na gaba yana maganin arribo ma'ana abin da ake cewa ribo shine asma asma dai wasu ba su san asma ba kuma wanda ya san asma shine ko kuma da bai san shi ba asma ita ce wadda a toshewar lumfashi toshewar lumfashi ma'ana lokaci guda idan ta taso mutum zai ji lumfashin shi yana ɗaukewa ko kuma yana ƙoƙarin ya yanke ma duka gabaki ɗaya. To wannan ita ce ake cewa asma Sannan cuta ta gaba da farin soɓo yake warkarwa ita ce dam. Da Larabci kenan abin da yake nufi da Hausa shine hawan jini. Ga masu cutar hawan jini za su iya yin amfani da wannan soɓon ta hanyoyin da za mu faɗi a nan gaba. In Allahu ta'ala suna samun sauƙi kuma ana samun waraka da yarda Allah Subhanahu wa ta'ala. wanda ka gan shi ganye ne shi ko kuma ɗan abu ne gashi nan wanda ba mu san amfanin shi ba muna ta tattare da shi. Sai na gaba abin da yake yi sannan kuma yana magani na alkabat ma'ana rashin lafiya ta kabat ma'ana cutar hanta kenan. Cutar hanta wadda take ta famar damun mutane a yanzu ko da hanta, diabetes za ku ga duk su ne abubuwan da suka fi takurawa a mutane ma'ana hepatitis kenan ko da turanci. To farin soɓo yana magance cutar hanta ko kuma fara kamuwar da cutar hantar. Sannan kuma akwai alkulun. Abinda ake cewa alkulun mafitsara kyansa ta mafitsara. Kyansar mafitsara yauwa shi ma wannan farin soɓo yana magance kyansa ta mafitsara. yauwa da wani stone wanda yake tarewa ta hanyar ƙoda da hanyar mafitsara da dai sauransu duka gabaki ɗaya wannan a farin sobo yana magancewa. Sai cuta ta gaba kuma wadda ake tunani ko kuma a ɓangaren a maza kenan shine ko kuma mata duka gabaki ɗaya shine yake cewa sur'atul qazaf ma'ana quick ejaculation kawowa da wuri lokacin da ake saduwa to a farin soɓo yana magance wannan matsalai. Za ka ga mafi yawancinmu mazaje ko mataye duka gaba ɗaya ma'aurata za ka ji ana ta batun wannan matsalai. Ma'ana za ka ji namiji ya ce maka duka da ya fara saduwa da iyalinsa, 'yan mintuna ƙalilan minti ɗaya, minti biyu wani ma bai kai minti biyu ɗin shi kenan ka ji ya yi releasing. To kuma wannan kun ga abu ne mai matsala in kai namijin ne to kaga ita kusan a ce ba ta gamsu ba kai ka riga kayan lizin To wannan farin soɓon insha Allahu za mu faɗi yadda ake amfani da shi ta yadda zai magance wannan matsalar cikin yarda ta Allah. Sannan kuma akwai da Da intisab. afil intisab shi ne za ka samu mutum namiji ne gaban nashi da girma da tsayi da kauri amma kuma ba ƙarfi. Gaban shi da ƙarfi, afuwan. gaban shi da girma da tsayi da kuma komi duk abin da ake bukata na kauri, tsayi, yawwa, da girman duka gabaki ɗaya duk akwai. Jijiyoyi duk da akwai amma kuma karfi babu. To wannan farin soɓo in sha Allahu yana maganin na daful intisab ko kuma ka ga mutum ya tashi da safe ka ji babu intisabi. Ma'ana intisabi lokacin da namiji zai farka da safe zai ji gaban shi ya miƙe. ko da asuba haka ko kuma yana cikin barci gaban shi ya miƙe to shi za ka ji ya daina namiji za ka ji to wanda yake da wannan cutar ko kuma wanda yake da da'aful intisab to za ka ji bai samun wannan abun kwata-kwata zai kasance da shi da 'ya'ya mata iri ɗaya misali zai ta salin alin ba tare da ya ji gaban ya motsa ba to shi ne ake cewa da'aful intisab duk yana ciki sannan kuma sai cuta ta gaba wanda amma wannan farin soɓo yake warkarwa shi ne shine ƙaya minal al’amuradil qalbiyya. Yana kariya ko kuma yana ba da prevented ma'ana kariya kenan kamar a ce rigakafi daga samuwar cututtuka irin na zuciya ma'ana infection na zuciya yawwa, ƙamewar zuciya ko kuma rashin isar jini ko kuma bugawarta da wuri yawwa bugawarta duka dai duk wasu matsaloli na zuciya wasu problems na heart kenan duka gabaki ɗaya wannan a farin soɓo ina yin amfani da shi to bi iznillahi ta'ala yana warkar da a wannan ko kuma yana kawo wiƙaya ya kawo kariya da duk wasu cututtuka da za su shafi a zuciya sai kuma yauwa mu koma ɓangaren fata a ɓangaren fata abinda wannan a farin soɓo yake yi yana, yana magance za'idul bashira. Ma'ana ta za'idul bashira shine yaƙunewar fata. Yaƙunewar fata kuwa namiji ne ko mace duka gaba ki ɗaya abu yana faruwa. Wani zaka ga bai kai lokacin da fata ya za ta yaƙune ba ma'ana alamun tsufa to zaka ga fatahi ta fara yaƙunewa. To wannan farin soɓo ɗin bi'iznillahi ta'ala yin amfani da shi ta hanyoyin da za mu faɗa nan gaba to zai magance maka wannan matsalar cikin nufi ta Ubangiji fatarka za ta dawo daidai ko fatarku za ta dawo daidai. Sannan kuma sai a fa'ida ta gaba shine ke cewa yamna shi yamna'u ra'as yana hana yana hana fitar farfari wanda yake fitowa tsakanin gashi wanda muke cewa kamar amosani haka ko kuma kuroci kuroci wanda za ka ga gashin namiji ne ko na mace ko ana tsefewa za ka ga wani farfarin abu kamar an balbaɗa a toka haka ko kuma fulawa fari farfarin abu yana fita. To wannan farin soɓo ɗin bi'iznillahi ta'ala yin amfani da shi yana hana fitar wannan sannan kuma yana ƙara yawwa. na gaba shine yake cewa italatu sha'ar yana sa gashi yayi tsawo. Gashi ga wanda take so gashin ta yi tsawo to ta dawwama ko kuma ta riƙa yin amfani da wannan a ɗan ganye wanda yake ana ce mai farin soɓo. ta ala gashinta zai yi tsawo. Sannan kuma sai na gaba sai ke cewa na zuhuri shaiba mubakiran. yana hana bayyanar, yana hana bayyanar a furfura da wuri Yana hana bayyanar furfura da wuri Ma'ana kun ga can gurin yana hana ta za'id da wuri nuna alamar tsufa nan kuma yana hana bayyana tsufan ma duka ga baki ɗaya da wuri to bi iznillahi ta'ala a mun kawo muku wannan fa'ida ne yanzu ba tare da ɓata lokaci ba kuma za mu gaya muku a yadda ake yin amfani da shi akwai fa'idojin shi da dama da yawa da yawa akwai fa'idoji da dama wanda wannan abin yake saboda wannan wannan a soɓo yana maganin fa'ida aƙalla kusan guda talatin da wani abu shi kaɗai ba a zo wajen jan soɓon ba ba a zo wajen baƙin soɓon ba ba a zo wajen wancan soɓon da na gaya muku wanda za ku ga shi fari ne amma akwai fantsi na baƙi da kuma ja a jiki shi wannan ba a cika samun shi ba sai an yi arashi sai an yi arashi inda aka shuka wannan fari aka shuka wannan baƙi to a nan ne ake yin arashi sai kaga Allah ya fi shi shi a ciki to shi ma akwai kala na maganin da yake bi iznillahi ta'ala. Kuma yau da gobe a hankali za mu bayyana muku yadda ake yin amfani da shi. To Alhamdulillah mu dawo yadda ake yin amfani da farin soɓo a waɗannan cututtukan duka gabaki ɗaya yauwa. Idan ka ga dama a ɗanyen shi ne ko kuma a busasshen shi ne. Idan ya bushe ne mafi yawanci an fi samun shi a bushe mafi yawanci. A lokacin damuna ne ake samun shi da ɗanye. Sai dai kuma in har kai kana da inda zaka shuka shi zaka iya neman irin ka shuka a gida ne ko kuma makamancin irin haka kula da shi ka ba shi ruwa ya, girma. To idan aka ciccire 'ya'yan da suke ciki ya zamanto sai soɓan kansa sai ɓawon soɓon Yawwa, ana dafa shi. Idan aka ga dama ana dafa shi misali ayi kamar shayi da shi. Idan aka yi kamar shayi da shi Yawwa, wanda suke damuwa da cutar da ciwon hanta ko kuma wuƙaya na amradul qalbiyya yauwa ko kuma italatul sha'r to duka gabaki ɗaya in aka sha ruwan za a iya shan ruwan sau ɗaya ne sau biyu ne a rana ko da sau uku ne baya da wata illa. To shi kuma wannan citta ba a zubar da shi ne za a yi ba, ba za a zubar da shi ba. Shi kuma za a kuma sauko shi har wayo sai a shanya shi ya bushe, sai a shanya shi ya bushe. Idan ana buƙatar shayi Duk lokacin da za a sha shayi za a iya ɗauko na busasshen abin a saka ko kuma a daka shi ya yi laushi sai a riƙa ci a cikin abinci. Wannan wanda fa ruwansa ɗin ya fita maimakon a zubar da shi, shi duka komansa amfani garai. Duka komansa amfani garai. To masu cutar ma'ana ɓangaren eh, zuciya, yawa hanta, yauwa da dai a ah, sirtanil ma'ida ma'ana kyansar ciki da kuma asma yauwa da kulun duka baki ɗaya za a iya zuba shi a cikin abinci sai a riƙa sha. Sannan kuma batun gashi da ƙishira wannan wadda take fitowa furfur da yake fitowa da tsawon gashi Yau da kuma hana bayyanar a furfura da wuri shi kuma idan aka dafa ruwan idan aka dafa ruwan ana wanke kai ne da shi. Ana wanke kai ne da ruwan kuma za a iya sha. bi iznillahi ta'ala wannan matsalar za ta kauce amma can wajen da aful intisab to wajen ma'ana rashin da aful intisab da sur'atul ƙazaf to shi kuma yadda ake yin amfani da shi ana dafa shi ne kamar shayi sai a rika sha kuma a daka busasshen wanda ya bushe a rika ci a cikin abinci bi iznillahi ta'ala za a samu sauƙi kuma za a kira mu za a mana godiya da yarda Allah kar dai amince da yi mana subscribe da kuma latsa alaman ƙararrawa domin ƙara mana ƙarfin gwiwa da kuma kawo bidiyoyi irin waɗannan. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi mu haɗa a bidiyo na gaba. Mun gode.